على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أديب المنه من أديب المنه من المسألة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن لغيري الحسن لغيري ناس غيري هو الخبر متوقف عن قبوله شيني حديثي wanda aka dakata daga amsan shi kamar ruwayan mastur mutumin da yake majhul ruwaya na mutumin da yake majhulul hal da makamancin sa za tubi a bibisiri idan an bi shi da misalin shi aka samu mastur da wani a din ko aka samu wani wanda ya fi shi karfi hmm. a gane ku in aka samu wannan mastur ne kaga hadisi ya zama da ifi sai kuma aka samu wani mastur din to zai daga hadisin daga da ifi ya koma da ligairi ko kuma a samu wannan mastur din da kuma wanda ya fi mastur din karfi to sai hadisin ya daga sai ya zama to hasan ligairi wa asulu dare asalin hasan ligari da ifi e ne shi ba inama ah, tsara alaihi alhasan turi alaihi alhasan eh, wa turi ah, fa inama tsara alaihi wato siffa na husun siffa na kasancewa, shi hasan ya bijiro a gare shi ne saboda abin da ya karfafa shi na mutaba'a an gane da ba don wannan mutaba'a ba da hadisin da ifi e ne shi an gane ku kenan asalin hasan ligari da ifi e ne shi an gane ku to inda izi ya haɗu da zai ifi sai a samu zai karfi ya faru an gane wannan ku ko da izi ya haɗu da wani mai karfi sai kuma ya ƙara karfi don misali a gane ni mai karfi ne kai mai karfi ne in muka haɗa karfi sai mu ƙara karfi an gane wannan ku an ta tazilla iya dawo ma fatu zakira iya dawo ma lokura wasu shahidu shahidai ne mai rijalikum fa'in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tarzawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra ashe wani yana karfafa wani idan wannan ya zama mai rauni ya zama ba shi da tasiri to sai wani mai raunin ya haɗu da shi to sai ya ƙara mai ƙarfi an gane wannan ku to so aka alhassan ligairi asalin shi mai rauni ne to shi kaɗai ba a kafa hujja da shi amma an samu wani mai rauni irin shi wanda raunin nan ba mai tsanani ba ne shi raunin nan ba mai tsanani ba ne to zai ya daga shi kamar ya rauni ba mai tsanani ba in ya zamanto ba a samu karza ba in wannan za'ifi ne ta hanyar raunin hadda sai kuma aka samu wani karza ko kuma mutahamun bilkazi ko matruk to wannan karza ɗin kaga raunin ya yi tsanani hmm. haka nan munkar hmm. haka nan abin nan mutahamun bil kalbi haka nan matruk kaga duk nan gaba ɗaya rauni ne mai tsanani to rauni mai tsanani ko da ya zo ya haɗu da ainihin hadisi da izi wato baya inji bari bin hasali ma hadisin na ƙara rauni ne an gane wannan ko an ce hadisi nan da izi ne sai aka samu fir'auna a cikin isnadin sai kuma bayan fir'auna sai ga iblis ya karfa shi kaga ai ana kara ma hadisin ma bakin jini ne kuma yanzu wani ku to amma iya zaman to masu raunin rauni ne dan kanan rauni ne na hadda an gane wani ku ko rauni ne na shuzus irin ga hadisi sahihi sai kuma ka samu a sauku minu an gani duk da cewa shi wannan shundul in tun da samu shingul bai zama hujja amma da in ya zama to da raunin ba mai tsanani ba ne to hadisin yana dagawa daga da izi kuma hasan ligari ya zan ba eh, bangaren adala ba an gane ku ya zan bangaren hadda ne misalin zalika hadisa bin sayyidul al-khudri radiyallahu anhu misalin wannan hadisin abi sa'idin al-khudri Allah ya kara musu yadda na la wa wala dirar hadisin la darar wala dirar rawu daru kudni wa hakim daru kudni ya ruwaito da hakim wal hadith lahu turuk turuk eh hadisin la darar wala dirar da ijiri shi to amma ya samu hanyoyi kuma hanyoyin kowanne yana da matsala hadisin yana da hanyoyi la ya kullu minha min maqali wanda kowanne daga cikin hanyoyin baya rabuwa da magana kowanne daga cikin halin hanyoyin ka bashi hadisi na da matsala walakin yuqawi ba'daha ba'da sai dai sashen hadisin sashen hanyoyin na karo sashi an gane zalika sanahu nawawi wa ibn salah shi ya sanya imamu nawawi ya hassana shi da kuma ibn salah da kuma hadisin la wudu a liman lam yaskur ismallahi alayhi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah gare shi ba shi ma wannan hadisin wato kowanne daga cikin shi yana da makal an gane kowanne daga cikin kaɗauko yana da makal amma kuma raunin ba mai tsanani ba ne raunin ba bangaren ƙarya ba ne ko tuhuma da ƙarya ko kuma abin da ya shafi neman fisa abin nan adala inda masu ruwaya wato raunin ya shafi adala ɗin mai ruwaya to duk ba za a karɓa ba to amma in ya zama to raunin ta bangaren hadda ne kuma hadda ya zama to ba mai tsananin rauni ba misali ana karba shi ne aka ce hadisan an su ta hanyoyi daban-daban yi kawai ba azo ha ba'adan wanda kowanne ɗaya daga ciki baya rabuwa da magana shi yasa ibn abi ba, yake cewa a sabata lana annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qalahu ya tabbata gare mu a lallai annabi shi ya faɗi wannan magana cewa la wudu aliman lam yazkuru isman lahi saboda hanyoyin da hadisin ya zo to ya tabbata gare mu lalle manzan Allah shi ya faɗi wannan magana ɗin to hadisin hasan ligairi to wani hadisi ne kuma hasan ligairi wani hadisi ne za a iya tuna kuma ya zama hasan ligairi saboda kasarar duruk hadisin asma'u innal mar'a idza balagat al-bahid la yaslu an yura ha illa hauna wa hauna lalle mace in ta kai matakin yin al'ada ta balaga baya dacewa a gare ta a gani gare ta sai dai nan da nan sai annabi ya ishara da hannunsa da kofin hadisin asma'u shi ma ya zo ta hanyoyi da yawa wanda asalin shi da ibi ne ya zo ta hanyoyi da yawa wanda ya daga shi ya zama da ligairi an gane wannan ku malamai wanda suke cewa fuskan mace al'aura ne suka ce hadisin da ibi ne Ai eh, asalin hadisin da ibi ne amma ba sa kawo mutaba'a din wajen abin da ya shafi mutaba'a wanda ya daga hadisin sai su shiru a gare shi sai ce a cikin ruwayan akwai wani da wani tun da akwai wani da wani hadisin da ibi ne to ya kamata su kawo ta hanyoyi da hadisin ya zo to ba za su kawo ba to hadisin ya zo ta hanyoyi wanda a cikin hanyoyin akwai ainihin hanya wanda in aka hada wayannan hanyoyin da hadisin yakan daga hadisin ya mai da shi hasan ligairi an gane wannan ku ta so da haka nasiruddin albani a cikin littafin jalbabul mar'a al-muslima a cikin wannan littafi da jalbab albani ya hasana hadisin kuma ya tattaro hanyoyin hadisin yadda aka yi hadisin ya zama hadisi hasan an gani wanda da yawa masu da'afawa sun fi shiru akan wannan hanyoyin wa iya zubilla wa alaikum salam yau sun hadisin suke sawa hadisi ɗan ya koma su da gari suna da adadi ko ba su da adadi menene yau sun suna da adadi daga biyu zuwa ai ko ko hadisi ɗaya ne in dai hadisi hadisi da iji ne raunin bai da tsari za ka samu wani hadisi irin shi wanda shi ma raunin bai da tsari na ka haɗa ya zama asalin gairi ألفية السيوطي آه، بسم الله الرحمن الرحيم ألفية السيوطي بسم الله الرحمن الرحيم من بعدها فبيعة العدوان ثم نعم، أول المهاجرين لكبا فأول المهاجرين ركبة فأهل بدر ويلي من قرب wato farko daga cikin muhajirun su وانا suna أنا نوكي na نعم. ana nufin ɗabakoki daban-daban na biyar ne ko na nawa ne wa hun ɗibakun ila kamsun wa zukira ashirin ma isnaini wa Ido Hussein, an gane a wasu kace sha biyu ko biyar haka farko wanda suka musulunta a makka wanda suka musulunta a makka su ne farko sannan kuma yalihim yalihimu ashabu darin nadawa sannan wa'annan mutane wanda suka musulunta lokacin darun naduwa a gane wannan kusu ne na biyu sannan sai muhajirun lil habasha wanda suka yi hijira zuwa habasha su ne na uku sun mazinani unsub ilal aqaba sannan guda biyu isnatani biyu wanda ake danganta zuwa aqaba guda biyu ne akwai aqaba ula akwai aqaba asaniya to dabaka nau kenan biyar kenan haka ba biyar eh, biyar ne sannan sai na shida fa awwalul muhajiri sai wa'anda suka yi hijira na farko wanda suka fara hijira su ne tabaka na shida a wajen daraja luke ba an musu lakabi sannan sai fa ahlul badarin sai wa'anda suka halarci yakin badar su ne na takwas wa yaliman garraba sannan wanda yake bin wa'in nan a wajen shi ne wanda wanda ya hijira min a ha bayanta wanda suka yi hijira bayan ainihin badar fa bai atur ridwani sannan da suka halarci bai atur ridwan wanda aka yi a da su karkashin itaciya su ne na goma ko na tara eh, na'am ثم بعد ثم بعد كل هذا ثم من من بعد من بعد ثم من بعد كل هذا ثم من هاجروا بعد صلح sa'annan wayanda suka yi jira bayan sulhu wayanda suka yi hijira bayan sulhu hudaybiya su ne na goma to bayan haka sai aka hada da musulman fatawu makka wanda suka musulunta lokacin fatawu makka su ne na sha daya sannan sai ƙananan yara da suka ga manzan Allah ƙananan yara da suka haɗu da manzo shirin su ibina abba da sauransu Wani su ke ku ijma'an hakau amma wanda ya fi su daraja gaba ɗaya shine a siddiqu hakau ijma'an malaman sunna malaman hadisi sun kai kai to ijma'i babu sahabin da ya kai a siddiqu khilafan li shi'a shi'a gaba ɗaya sun yi ittifaki babu shi'a da ba su yarda cewa ali bin abi talib ya fi dukkan sahabbai daraja ba an gane ku in ka ji ce mutum shi a dama to farkon abin da aka yi tunani ga gidan shi ali bin abi talib ya fi dukkan sahabbai shi ne shi'a an gane sai da shi'a mataki-mataki ne akwai shi'a wanda kawai nan ya tsaya ali bin abi talib ya fi dukkan sahabbai ya fi abubakar da umar da sauransu sannan kuma ya ce ma ali bin abi talib shi ya fi dacewa da shugabanci an gani in ya ce aliyu ya fi dukkan sahabbai wannan kan shi'a ne amma ba rafidi ba in ya zo ya ce aliyu bin abi talib shi ya fi dacewa da shugabanci an gane ku amma shugabancin sauran ya yi shi'a ne amma shi'a shi bai yi karfi sosai ba can tunda ya yarda sahabbai gaba ɗaya mutane kirki ne kuma adilai ne su kuma amintattu ne su in yace Ali bin Abi Talib ya fi dukkan sahabbai kuma mulkin da sahabbai suke yi sun kwace ne fashi suke yi wannan shine rasibi khabir a gane ai duk mutumin da yace Ali shi ya fi dacewa kuma Abubakar da Umar sun yi fashi na shugabanci ne kuma sun yi rinda bayan Annabi ya rasu wannan shine rasibi in ga an ce a cikin sahihul bukhari akwai hadisan yan shi'a ne ake nufi su ne kashi na farko wanda sun yarda da abubakar da umar mutanen kirki ne sai dai suna fifita aliyu a kansu a gani to irin wani na suriya ke cewa akwai shi'a akwai yan shi'a a cikin hadisan bukari amma babu rafidi babu zaidi babu an gane ku babu zaizi babu rafi amma kaga amma su sai dan shi'a sai yau da rika an ce mu shi'a kafirai ne aya cikin zayar bukari akwai hadisin shi'a to kai da baka sani ba sai ka rudi haka maka lawo na gama da wannan shi'a kuma ya kawo mun hujja kuma yana ganin kamar gaskiya ne na gani a cikin fasar bari an ga a wato ya ce mun a cikin bukari akwai yan shi'a kuma daga bayan sai daga da gaske akwai yan shi'a din to ya gaske magana yake ya gaske magana yake za mutum ya rikici an gani to tabbas a cikin sayar bukari akwai shi'a amma wasu irin shi'a din shi'an da suke biri'an su bai kai su zuwa ga wato abin da suka faɗa bai kai su zuwa ga kafirci ko abin da ya kama da wannan ba sannan ba su da aqidan taqiyya wayannan yan shiya da aka faɗa ba ɗan shiya ne, wato masu tsanani ba su da aqidan taqiyya sa'annan kuma ba sa kafirta sahabbai sun yadda dukkan sahabbai adilai ne eh irin irin mai musannaf abdurrazzaq abdurrazzaq ɗan shi'a ne bi bi ma'ana wannan so yana da wannan fahimtar na cewa ali bin abi talib ya fi wasu ma suna jinginawa zuwa ga shi'a duk wanda ya ce ali bin abi talib ya fi usman dan shi'a ne amma kuma dan shi'a ne wanda shi'a ne bai fitar da shi daga ahlus suna ba an gari? eh abin da yake raji shine ali abin usman bin affan ya fi ali bin abi talib daraja daga nan da shi'a ta fara fifita aliyu akan usman sannan sai fifita aliyu akan abubakar da umar sannan sai fifi fifita aliyu akan abubakar da umar da kuma cewa aliyu shi ya fi dacewa da shugabanci hmm. mai musannaf ya fi sayi sa'u usman a sosai kuwa zai kawo ma hujjoji zai kawo hadisan manzan Allah sannan kuma ya kawo ma wannan gidan manzan Allah ya fito wanda gidan maza Allah ya suke wani ahalul baiti ne in saboda ainihin man kaba a hadisan da suka zo kan shi da yawa a aiki abubakar fiye da na hmm, na cewa umar bayan gaga magana to ka ji gangami da magana to za su kawo hujjoji sai dai ka yi bincike ka gane cewa hujjar nan bai da karfi ko yana da karfi wani lokaci za ka su hujjan kamar yana da karfi sai an cikin an tattauna zai gane cewa ba haka ba ka abin yake ba wa umar ba sannan da umar bayan abubakar radiyallahu anhu kuma ne yayi kuma usman yana bin shi wa ba'dahu aw qablahu qawlani ali to kaga ne ko bayan sa ko gabanin shi akwai aliyu qawlani to nan shine tashayyun khafif shi an ci dan karami bayan sa ko gabanin sa akwai aliyu bin abi tsari. shi aliyu yana bayan sa ne ko yana gabanin sa kaulani a gane akwai shirin ibn tabiya ke ce akwai manya manya daga cikin malaman sunna da suka fifita aliyu bin abi tsari akan usman sai ce amma abin da ya fi tabbata shine usman ya fi aliyu ce duk da wannan matsala ba shi daga cikin matsalan da ake jingina mutum zuwa ga bata a cikin shi dan mutum ya ce aliyu ya fi usman ba a cewa ya fita daga ahlus sunna an gari amma dai abin da yake na rinjaye usman ya fi aliyu radiyallahu an aliyu shi ke da mataki na hudu eh na'am tamam fasailul ashara wal badariya an kai ku goma ya race fasailul ashara fal badariya fa uhud fal bai'at sannan sai sauran goma sauran sahabbai al ashara al-mubashari da janna wanda ba kuma abubakar na cikin su mm. umar na cikin su usman na cikin su mm. sauran goma da ba ambata ba irin su dalha mm. irin su zubair irin su sa'ad bin abi waqas irin su abu ubaida amir bin al-jarrah sa'id bin zaid abdurrahman bin auf ire-iren su sannan fa uhudu a falbadariya sannan sai wa'anda suka halarci yakin badar an gane fa uhudu sannan sai uhudu sai wanda suka halarci yakin uhudu falbai a zakiya sannan sai mu baya annan mai tsarki mu baya a ƙarƙashin bishiya sabiquna lahum maziya sannan sabiquna al-awwaluna kuma suna da daraja faqila ahlul bai'ati al marbiya. an ce su ne ma'abuta a wanda yake yardajji su ne sabiquna al-awwaluna wanda suka yi mu baya a ƙarƙashin bishiya an ce su ne sabi kunan awalun na min ba'adiha na man garraba min ba'adiha man garraba kuma fa muhajiri na luki ba farko muhajirun an musu lakabi sannan sai ahalu badar sai mutanen da suka halarci yakin badar wayali wanda ke biyowa man garraba min ba'adiha wanda suka yi hijira bayanta bai'atul ridwanu sannan sai in bai ato ridwan sannan sun maman hajaru ba da sulhi sannan da suka yi hijira bayan sulhul hudaybiya wa ba da zumma musulman dalfarki bayan haka sai aka hada da musulman fatau makka sannan sai kananan yara da suka musulunta su ma ra'au da suka ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam wala afdalu siddiqu ijma'in haka fiyayye daga cikin sahabbai nan ake faɗa duk a cikin ɗabakan nan fiyayye daga cikin sahabbai gaba ɗaya shine siddi hakau ijma'a ijma'an hakau malamai sun yi kaito ijma'i cewa babu mai daraja kamar siddiqu radiyallahu an na'am wa umar ba'd sannan sai umar bayan haka wa usman yali sannan sai usman yana biyowa wa ba'dahu aw qabla qawlani ali bayan sa ko gabaninsa akwai aliyu wannan kaulani a gane ku maganganu guda biyu fasayul ashra a kwalbadariya sannan sai sauran goma nan wanda aka yi masa albishir nan, wa'inda suka halarci yakin badar a dunkule wajen su ɗari uku da goma sha uku to dukkan su ki ɗaya su ma fa'ohudin so bayan wanda suka halarci yakin badar sai waɗanda suka halarci yakin uhudu bai a sannan sai wanda suka yi mubaya mubaya'an nan mai tsarki karkashin itaciya wanda Allah ya ce ji ya yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim a gani hakika Allah ya yarda da mu'minan nan lokacin da suka yi maka mubaya'a karkashin itaciya kuma Allah ya riga ya san abin da ke cikin zukatansu kafin Allah ya ce ya yarda da su sai da ya riga ya san abin da ke cikin zukatansu an fahimci wannan ku? na'am hmm. na yace um, wasabiquna lahu maziya suma wasabiquna al al'awalin suna da daraja wanda aka ce an umtu suma faqila ahlul bayan al marubiya aka ce sannan goma abota mu baya annan karkashin itaciya yardajiya an gane wanda suka yi wannan mubaya su ne wasu ne zafi kuna awwalun in ana maganar sabiquna su wane ne su su ne waɗanda suka yi bai'a ƙarƙashin itaciya da yardajiya ma abota bai'a yardajen bai'a Thank you. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الثاني العلو نبي شري العلو نسبي علو نسبي وهو ما يقل عن عدد فيه وهو ما يقل عن عدد فيه shine wanda adadin shi yake zama kaɗan a cikinsa ila zalikal imam zuwa ga wannan imam din walau kana la'ana ba zuwa ga annabi ba kenan adadi yana zama kaɗan bin nisba ila imam ba bin nisba ila nabi ba walau kana la'adadu min zalika al-imam ila muntahu kafiya ko da adadi zuwa ga wannan imam din zuwa ƙarshe mai yawa ne a ce ya adadi kaɗan zuwa ga imam malik adadi kaɗan zuwa ga shu'uba adadi kaɗan zuwa ga ainihin mujahid an gano wannan ku to wannan adadin bai da yawa zuwa gare shi ko da akwai adadi mai yawa zuwa ga sauran iznadin an gani na'am wa qad azama raghabatu al na fiye hakika kwaɗayin malaman da suka zo daga baya ya girmama dangane da uluwi kowa ya zai rusu hadisi yana son hadisi wanda yake adadin shi kadan in ya ga hadisi adadin bai da yawa sai dan ɗan guji hadisin hmm. saboda uluwi yana ba hadisi daraja na hatta ghalaba zalika ala kaseerin minhum har wannan yayi rinjaye ga da yawa daga cikin su da haisu wa ahmalu istighal istighal bima huwa aham min ta inda suka shagaltu da abinda ahmal suka yi watsi da shagaltuwa da abinda fi shi muhimmanci ya kamata ce sun shagaltu da abinda fi shi muhimmanci sai zama to mutum kullun yana ruwaito hadisi yana neman uluwi yana so a ce shi in ya samu hadisi ali sai ta farin ciki ga hadisi ya zo da isnadi sahihi kamar hadisi a ce innamal a'malu bidiya ya zo da isnadi sahihi amma rijal din na da yawa zuwa ga annabi wannan kuma gashi innamal a'malu bidiya rijal din kadan zuwa ga annabi sai ya karkasa karkata zuwa ga wancan ya bar wancan kuma da zaran ya ga aro zuwa hadisi ya rika neman shin akwai hadisi wanda ya fi wannan zama uluwi sai zama to hankalin ya koma nan Eh. yace wa inna ma kana al-ulu marghuban fi wato ya kasance uluwi ana kwadayi uluwi tabbas li kauni ya aqrab ila sahih domin ya fi kusa zuwa ga inganci ba yana nuna wancan wanda yake da adadi mai yawa wato bai inganta bane sai dai idan an samu karo ne tsakanin wannan hadisi da wannan hadisi aka samu karo wato an kasa jam'in hadisan to a nan wajen sai a duba wanne ne ali wanne ne nazil wanda yake hadisi ne guda daya ya zo wannan ya zo ta hanya da yawa wannan ya zo ta hanya kaɗan rijal din to idan an kasa jam'i tsakanin su to sai a duba wanda yake da karancin rijal an ga wanda yake da uluwi na adad da uluwi na sifa yana da uluwi na adad adadin kaɗan sannan kuma siffan kuma shi ma wato duk rijal din masu ƙarfi ne amma ko da adadin kaɗan ne sai zama kuma siffan yana da rauni rijal da suka rubuta hadisin masu rauni ne kaga akwai matsalar har yanzu yace ne kauli aqrab ila sayha saboda uluwi ya fi kusa zuwa ga inganci wa qillatul khata ya fi kusa zuwa ga karancin kuskure la'annahu ma min rawin min rijal isnad domin babu wani mai ruwaya daga cikin rijal da isnadi na illa wal khata ja'izun alayhi face kuskure ya halarta a gare shi fa kullama kasura fa kullama kasurat al wasa'il duk sanda ainihin wato wasida sanda ainihin rijal suka ƙara yawa wa tawalat sanad kuma isnadi ya ƙara tsawo na kasar maganul tajwid to sai wato wurin da ake zaton halaccin kuskure sai ya karu wurin da ake zaton halaccin kuskure sai ya karu wa kullu makallar kallar duk sanda rijal suka zama kaɗan a galibu to sai wurin da ake tunanin halaccin kuskure sai ya zama kaɗan eh. wani sabon magana ne gazo shi yana yanko magana da wani sabon magana za a yi eh? a turai kowanne shi maka ga zulumin gaba daya da shi na shi basani ne gaba daya na? ko na shi gaskiya ya fi kyau shine ma daga baya ka siye shi ma shine wanda aka karanta a wannan shi sharhi ne shi ibn hazam a ibn abin nan da yayi wannan littafin da zahatin nazar sai kuma yanzu yi sharhin sa yayi nukubatul fikir sai kuma yi nuzhatin nazar منظومة البيكونية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله mawallafin littafi imamul baituni na Allah ya masa rahama ya ce wa kullu ma qalla bi rijaluhu ala wa didduhu zaka allazi kan karatun da muke yi wa kullu ma qalla bi rijaluhu ala duk abin rijal din suka zama kadan shine ake kira ali uluwi kenan hadisin da rijal ya zama kaɗan. bin nisba zuwa ga wani hadisi da isnadi na wa bin zakan zaka alladhi qad nazala kishiyansa kuma shine wannan wanda ya zama nazil na me ce ulu wal nuzulu huwa min wasl isnadi wato ulu da ulu da nuzul yana daga cikin siffa na isnadi ba siffa ne na matani ba wa yankasu min ulu ila ismail ulu ya kaskashi biyu inda al-muhaddisin al-awwal ulu adad na farko akwai ulu adad wa ma'arrafahu al-mu'allif bi qawli shine abinda mawallafi yayi ta'rifin sa da cewa sa kallat rijalu shine wanda rijal suka zama kadan fa kullama qalla rijalu isnad fa huwa alim eh duk sanda rijal na isnadi suka zama kadan to hadisi ya zama ali haddathani malik an nafi an ibn umar kaga wannan ai isnad da ali da wuya samu hadisi zai zama karanci daga wannan haddathani malik an nafi an ibn umar kaga wannan abi ne shi haddathani Amur bin shu'aib an abihi an jaddi kaga Amur bin shu'aib an abi an jaddi an gane ku na'am fa kullama kasara rijalus sanad to gona kuma duk sanda rijal na sanad ya zama ya yawa to ya zama nazil na'am wa zalika li annahu idha qalla adadu rijal qalla wannan kenan idan ya to adadin rijal sun zama kaɗan to zai to wannan wasa'i din wanda suke cikin isnadin za su zama kaɗan wa kullama qallatil wasa'id dha'afa ihtimal al khata duk sanda wasa'i ya zama kaɗan to ihtimali na kuskure zai yi rauni an gani ana ƙara tsawaitawa ana ƙara tunanin kila a samu kuskure wa yakadu hadha bil misal wannan yana bayyana da misali idan kana ruwatu hum wahid an ithnain al thalatha to idan ya zama to masu ruwaya mutum ɗaya ya karɓo daga amur eh, eh, wato ɗaya ya karɓo daga biyu biyu ya karɓo daga uku eh, za a iya ɗaukar kuskure a na farko ce gila na farko zai kuskure za a iya ɗauka a na biyu za a iya ɗauka a na uku wato ijmala din guda uku ne wa idza rawa wahid an ithnayn an thalatha an arba amma idan ɗaya ya ruwaito daga biyu na biyu ya ruwaito daga na uku na uku ya ruwaito daga na hudu na hudu ya ruwaito daga na biyar sara indana khamsa ihtimalat sai zamanto an samu ijmalat guda biyar kenan kaga wancan uku ne to wannan biyar wa ma'luma annahu kullama salla ihtimal al-khata abu ne sananne duk sanda ihtimali na kuskure ya zama kaɗan ya ƙara ma sanadin uluwi Wani ya zama uluwul adad uluwul adad to amma wani lokaci aka samu kaga adadin yana da yawa amma rijal din duka masu ƙarfi ne kaga ya zama uluwul sifa فإذا eh. hadisi sanadin bainahu wa bainar وبين khamsa Idan aka أكرر wannan hadisi da sanadi tsakanin shi da mai ruwaya akwai mutane biyar aka ruwaito ta hanya wata hanya daban tsakanin shi da mai ruwaya mutane uku ne na wal shi ne ali na farko shi ne nazi domin tunanin kuskure ga mutane uku ya fi karanci ga tunanin kuskure ga mutane biyar فعلم يلزم من علو الصدد عدد عددا ان يكون اصح من النازل شيء yana lizinta daga uluwu sanad ga adadi ya zama wato uluwi na adadi ya zama to ya fi inganci fiye da nazil sai mu ce wannan baya lizinta domin wannan adadi dan kaɗan daga cikin masu ruwaya ya yakunu ruwa fihi du'afa yakan yi ya zama masu ruwaya a cikinsa masu rauni ne ga shi adadi kaɗan hmm. ya zama ulul adad amma ko masu ruwaya masu rauni ne kaga wannan wannan ulul bai taimake shi ba hmm. wa yakunu fil adad al kaseer ruwatu fihi thiqat kuma ya kasance a cikin adadi mai yawa a samu masu ruwaya hmm. wanda amintattu ne tabbatattu a cikin su ya zo min ulul isnad adadan an yakuna al hali sa. baya lizinta daga ulul isnad wajen adadi ya zamanto ali din shi yafi inganci hmm. to za a iya samun wannan ulul isnad ne na adadi hmm. a gaske kuma a samu wani nuzul na adadi amma uluwi na sifa domin lura da halin rijal al'amari ne muhimmi hmm. lura da halin su a ce wane ba mutumin kirki ne mai hadda ne mai kaza ne da sauransu تبصر في علوم القرآن نعم كفر ثانيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نبي لا إجابة السائلين على أسئلتهم daga cikin daga cikin hanyoyi na tasbiti ana magana azbabun nuzul ne kome an gane akwai amsa masu tambaya amsa masu tambaya game da tambayoyinsu amsa tambayan masu amsa amsa masu tambaya game da tambayoyinsu alladhi kanu yuwajjihunaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyin da suka kasance suna fuskantar da shi zuwa ga annabi ko zaka kafirai ko kuma sahabban manzon Allah suka fuskanto da tambayoyi zuwa ga annabi mai tambayoyi sawon kanan hazin asila ne gharibin tasabbut shin daidai ne wayannan tambayoyi saboda manufa ne na na ƙara bincike suna so su ƙara bincike su ƙara tabbatarwa wani ta'akkud min risalati da kuma ainihin karfafuwa ga manzancinsa abu kanat li istinshad ko kuma tambayan ya zama to na neman shari'a wal suna tambayan ne a nuna musu abin da ya dace na neman shari'a da kuma sani wa min an-naw'i al-awwal daga cikin nau'in farko li gardi tasabbut wa ta'akkud min risalati qawluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil ruh suna tambayan ka game da ruhi kulli ruhun min amri rabbi menene ruhi suna tambayan ka ka ce musu ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji na ba a ba ku ilimi game da ruhi ba sai kaɗan an gane ai sun yi tambaya yahudawa suka ce idan har muhammadu ya ba da wannan amsa din ya yi bayanin menene ruhi ba annabin allah ba ne shi domin babu wani wanda ya san ruhi sai allah shi ne da suka tambaye shi sai ya ce musu ai sai Allah ya ce annabi ya gaya musu ruhi din nan yana daga cikin al'amarin ubangiji al'amari ne wanda za a miƙa wa ubangiji Allah shi ya san sirrinsa kuma ba a ba ku wani ilimi game da ruhi ba sai kaɗan kaɗan ومن أمثاله قوله تعالى daga cikin na biyu shine mai na istirshad neman shari'a shine inda Allah ke cewa yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka game da jinjirin wata me yasa yake zuwa dan karami sannan ya zo ya girma menene sirrin kul ya mawaqitu lin-nas wal hajj kace shi lokuta ne na mutane da kuma aikin hajji shi lokuta ne shi jinjirin wata yana taimakawa wajen sanin lokuta kuma yana taimakawa wajen sanin lokacin aikin hajji wa qawluhu ta'ala an gano wannan ai ka ganin wajen suna neman shari'a ne hmm. eh a nuna musu yadda abin yake da kuma yadda Allah ke cewa suna tambayan ka game da giya da kuma caca ka ce a cikin shi akwai zunubi mai girma kuma akwai amfani ga mutane amma zunubin su ya fi girma biye da amfanin su kaga sun yi tambaya kuma an ba su amsa na uku na tambihun na min waqtil akhir min waqtil li akhir fadakar da musulmi daga wani lokaci zuwa wani lokaci bayan lokaci zuwa ga kurakuransu da suke aikata wa tahziruhum min mu'awarati wuqu'i fiha da tsoratar da su daga sake maimaita aukawa cikinta an gani an saukar da ayan domin faɗakar da su akan kurakuransu da tsoratar da su kada su sake aukawa cikin wannan zunubi yi bisu ma hadasa fi uhud wannan misalin abin da ya faru lokacin yakin uhudu hakika maharba maharba sun saba ma nasihan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muta'awwilina suna masu yin tawiri kana natija an ajuti almuslimuna min jihatihim sai ya kasance sakamakon abin da ya biyo baya sai aka zo aka mamaye musulmi ta bayan ta bangaren su ta bangaren maharban sun hau sama suna kan dutse an gane ai sun hau sama suna kan dutse annabi ya ce musu ku tsaya akan dutsen nan ku yi biyayya ga shugabanku ko da kun ji labari an kashe mu gabaki daya ko kun ji labari ana manzo Allah ya rasu an gane ku wato ana wato dabbobi suna yagan namansa kada ku sakku mubalaga a lokacin da yaƙi ya yaƙi musulmi ya zamanto sun fara samun nasara har ya zamanto kafirai suna guduwa suna barin dabbobinsu suna barin dukiyarsu sai ainihin sai suka hango cewa gashi ana ta kashe kafirai ana kwasan ganima sai suka yi tunanin kada a kwashi ganima ba su shi ne suka fara sakowa da kan dutse suna bin kafirin shugabansu ya ce musu kun manta da abin da manzo Allah ya faɗa ya ce ko da an kashe su gaba daya kada wanda ya sako ka ce ba ruwansu da wannan magana ai yanzu an samu nasara ai yanzu ana kwasan ganima ne to a haka suka sako suka fara kwasan ganima sai khalid bin walid ya hango su ashe mutanen ma ba su ma da yawa ai shi ya dauka maharban nan da ke sama suna da wani yawa ne mai tsanani shi yasa ake jin tsoron abin faro wajen ashe ma yan kaɗan ne shi ne khalid ya dawo da rundunansa aka zo aka dumfari sahabban nan aka yi ta kashewa an gane wani ku da ba don saukowar na ƙasa ba da suna nan suna jin tsoron kada su jin faro a yi musu ruwan kibiyoyi ashe ba su da yawa na saman nan wa sha'ad hazimatu bai sai rushewa ya faru tsakaninsu wa an sha'at sai rushewa ya yadu rushewa ya yadu tsakanin wa wa fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rotsi aka fasa mu annabi kai sallallahu alaihi wasallam wa kasara wa kusirat aka karya mai hakoransa minhum adadun kaseer sai adadi masu yawa kai yi shahada sahabbai da dama suka yi shahada a wannan yaki na Uhud فأنزل في ذلك آيات عدة مسجلة sai aka saukar dangane da wannan aka saukar da ayoyi masu yawa wato musajjala musajjalatul aglas wanda ake rubuta kurakurai da suka faru ayoyin na yin bayanin kurakuran da suka faru muhazzaratul lahum من ومهذرة لهم ومهذرة لهم من مخالفة والصرار عند اللقاء مسجلة الأقلات مسجلة suna bayyanar da kurakurai kuma suna ومهذرة لهم من المخالفة سنة mukhalaba suna tsoratar da su daga sabawa سنة firar inda wato kuskuren gudu yayin haduwa da makiya cewa idan an haɗu da makiya babu gudu babu ja da baya kunan bari subhanahu wa ta'ala yanzu ko wasu sojoji na Najeriya ina ganin wani gari ne aka kai hari an kai hari wani gari sojojin ana ruwa ne kuma ga duhu sojoji suna nan cikin wajen sansanin su kawai sai ga 'yan ta'adda 'yan boko haram ko 'yan izuwa kawai suka fara barin ainihin bulai suna ta harbi to sojojin ba su shirya ba kawai sun ji harbi ne kawai ta ko'ina shi ne sojojin najeriya kawai suka fara gudu ina ganin sojojin suka gudu suka bar makamun suka watsa an gani to kan haka ya ka ce to dukkan su gaba ɗaya wannan gudun da suka yi har wannan abin ya faru an kore su gaba ɗaya saboda gudun nan alama ne na rauni a ce gaba ɗaya kun gudu ya kamata a ce kun jajirce kun faru a yannan mutanen an gani daga gudu yana kawo rauni da zaran ana cikin yaƙi sai ka wani ya gudu to kai ma za a sama tsoro sai ka fi sai kai ma ka bi shi ma wancan ya bishi an gani to shi ne Allah ya yi bayanin kuskure na wannan gudun bai halatta ba ba abu ne mai kyau ba an gane ku Na. Ya kula bari subhanahu wa ta'ala fi dhalik Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari game da wannan abin da ya faru a yakin Uhud kana sadaqakum Allah wa'ada haqiqa Allah ya gaskata muku alƙawarin sa na nasara yuhisunahum bi idni istahusunahum istahusunahum bi idni a lokacin da kake ta yanke su kana ta halakar da su ya rasulullah da izinin Allah hatta idza fashiltu wa tanaza'tu fil amr har sai da suka rauni hatta idza fashiltu har sai da kuka yi rauni kuka kama jayayya a cikin a cikin umurni an gane ku har sai da ku sahabban annabi kuka yi rauni kuka fara yin jayayya a cikin al'amarin annabi bayan annabi ya ce ga abin da za ku yi kuka zo kuka yi wani abu sabanin wannan wa asaitu min ba'di ma raqu ma tuhibbun kuka zo ka saba ma umarninsa min ba'di ma rakun masu hibun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so hmm. shine nasara da ganima hmm. Allah ya nuna muku nasara da ganima kuna ganin nasara da ganima sai kuka manta da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuka zo kuka saba ma umarninsa ya kusa ban manzan Allah minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah to daga cikin ku sahabbai akwai wanda yake son duniya bi ma'ana akwai wanda yake son ganima a wannan yakin shine duniya a nan wajen kuma daga cikin ku akwai wanda yake san lahira ko wanda yake san shahada kuma sarafa ku tsariya ku sannan sai Allah ya juya ku daga gare su Allah ya juya hankalinku daga fuskantar kafirai kuka koma kuna fuskantar ganima Allah ya yi haka ne don ya zarabe ku to hakika Allah ya yi abuwa a gare ku a gani duk da cewa wannan laifi ne an gane ba da baya a juya a gudun ranar yaƙi laifi ne amma Allah kuka yi ma laifi shi kuma Allah ya ce hakika ya muku afuwa an gano wannan ku kaga anan wajen an gwale yan shi'a yan shi'a za su yi tsammanin da Allah ya faɗi wannan laifin ya tsine musu ke tutun da kun wannan yi wannan laifin na tsine muku gaba ɗaya na nisantar da ku daga rahama sai Allah ya gaya musu laifin sai kuma ya ce wa laƙar afa kuma hakika Allah ya muku afuwa shi ne wani ke cewa sabon manzo Allah yan gata ne za su yi laifi sai a musu bayani kun yi laifi kaza kun yi laifi kaza kun yi laifi kaza kai kana tsammani za a musu hukunci ta ce to wannan laifin da kuka yi ku tafi na yabe mu an gane wannan ku hakika Allah ya muku afuwa Allah ma abincin falala ne ga muminai ka mu sai su mutu aka Allah yana falala kaga sai kuma Allah ya kira su ne mu'minai duk da wannan abin da ya faru sai Allah ya ce wallahu zu fadlin alal mu'minin Allah ma abucin falala ne ga mu'minai kenan wannan laifin da sahabbai suka yi bai fitar da su daga sunan su na mu'minai ba eh insha Allah an sha karatu an sha karatu wa alaikum salam na'am eh makabarcin eh duk wannan wanda aka sa a makabarcin nan kamar na bashe ma biyalarta ba da aka sa gulob a makabarta wai an sa gulob din ne saboda ana zuwa a yi sata saboda security babban security shi ne a ɗiyu ma'aikata masu kulawa da makabarta a ba su amanan kulawa da shi a sai mun toci in ta bacin sai haska amma ba a so a kawo globe ko wani haske cikin makabarta ba a so a kawo shi yan mutane kaɗan ne fa kuma tsofaffi ya ke ɗan bari a makabarta ba kada ka zo makabarta ka gani ka ce security ya aka yabin ya fi karfin su sai ba security kenan to global zai zama security global zai kama farawo to aka a shi gane su sai mai sai falle a guje na to kaji global da ma cewa ake shi kan shi gulob da aka hange shi ma a sace shi ake bai dace ba a ga wannan gaba ɗaya ta abin da ake a makamashin nan fa tsafi ne da kungiyar asiri kalas mutane ne wani za a ce aje a haƙo a haƙo ainihin kaza na makabarta wani ma ƙasa kawai ake so ƙasan makabarta da shi za a yi tasa. wani kuma da mutumin da aka binne a makabarta ana son kwayan idan shi ko ana son al'auran shi ko ana son kafan shi ko wani abu duk dai ne ake nema duniya da za ka ce ba su da laifi barawo zuwa shi barawo ai ai wannan bai fitar da shi ba wai barawon da ya saci gulo wai barawon da ya saci gulo bai da laifi kenan tunda tunda ya taimaka ya taimaka ba aikata bid'a ba shi ba ne ba ne sake nan shi ai ba ne ya barawon ya kauda bid'a ba shi niyan sa ya je nemi kudin sa niyan sa ya saci gulo bai je sha wiwi Allah shi kenan ya kamata ne makabarta a ringa sanya masu kulawa da ita su ma a yi musu karatu su masu kulawa da makaranta su ma a zaunar da su a yi musu karatu a nuna musu dokoki na kulawa da makabarta don kun je makabartarmu mu na fashe ma yadda yake za ga akwai yadda ake gine-gine a wajen akwai yadda ake sa signboard hajiya wacce ta rasu shekara kaza an gane Allah ya gafarta masu ga sunanta shekarar da aka haife ta da lokacin da ta rasu sai a sa signboard wasu kuma su gina jakali su gina da time da komai irin wai sun yi masu gata an gane wannan ku to irin wannan kaga ana yi amma akwai makabartu wanda za ga suna kiyaye sunna to ina ganin mutanen makabartan an karantar da su ne ba wai kawai wani kawai zai zo ya iya haka rami kawai shi kenan sai a sa shi kulawa da makabarta mutanen unguwa suna ba da gudun mu haka tunda su unguwar su ce suka sa doka ko da ranar daga wajen ga dokar su dole a bi eh gaskiya inda ana sanya doka kamar yadda aka yi na ga unguwan dosa ne makabartar unguwan dosa da muka taba zuwa can sun ma rubuta a waje sun rubuta ne fa ba a sa kaza ba a yin kaza duk dokoki abubuwan da ya saba wasu na wallahi sun rubuta wallahi sai suka ban sha'awa eh wa salam in zumunci aka sa aka yi zumuncin wajen ya zon bidiya kawai za ka sa dutse ko wani ice ya zama alama a sa ne eh eh wani marmara daban a iya sa marmara mana a kewayewa kuma yawan na a mai da shi wannan ya kuma ya saba wannan duk ba daidai ba ne shi hmm. na mai duk suna so su kwalliya ne ba shi ɗan najeriya duk da abin da aka ya ci kara in yi wani zirya ne kawai misali in yi saboda zirya eh, duwatsun da ake ake son su yi ba bari mara. insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu anta